This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin fm na rediyo amfani da saroniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya muryar arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu din ma dai ni ibrahim kalmasi garba da bello habib gala galadanci da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan hantsin wata ƙungiyar malaman islama ta ƙudiri aniyar ganin bayan al'adar nan ta bara tsakanin almajirai barar da muke magana ita ce bara ta ƙananan yara almajirai 'yan tsangaya da suke bara a kantuna da tituna sannan kungiyar jama'atu nasir islam ta ce an kama hanyar dakile matsalar tsaro a najeriya gaskiya ko mahaukaci ya san cewa an dan fara samun canji kuma kamar kowace ranar juma'a da hantsi maryam dauda tana tafa da shirin kallabi akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun hausa za kuma ku ji wa'azi kan muhimmancin zaman lafiya albarkacin watan ramadan sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukuna. jama'a masu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wasu mayaka da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun kashe akalla mutane 150 a har-haren baya-bayan na arewa maso gabashin najeriya a hari mafi muni jami'ai sun bayyana cewa mutane 97 ne aka kashe a garin kukawa da ke kusa da tafkin chadi a yammacin laraban nan shaidu sun bayyana cewa 'yan bindiga sun shiga masallatai suka yi ta harbin jama'a lokacin da suke sallan magariba gabanin buɗe baki sannan suka kaiwa gidaje hari inda suka harbe mata da ke dafa abincin buɗe baki a wani hari na daban kuma mayakan sun kai farmaki a kan wani kauye da ke kusa da garin manguno a yammacin talata inda suka kashe mutane 48 shaidu sun bayyana cewa 'yan bindigan sun keɓe maza da mata sannan suka buɗe mazan wuta waɗannan garuruwa guda biyu duk a jihar borno suke cibiyar ta'addancin boko haram na tsawon shekaru shida wannan jiha dai ta borno ta fuskanci ƙarin hare boko haram tun bayan fara shugabancin muhammadu buhari ran 29 ga watan mayu masu sa ido daga majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa zaben 'yan majalisar tarayyar da aka yi a ƙasar burundi ranar Litini ɗin da ta gabata ba shi da inganci da adalci kuma ba za a amince da shi ba ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke lura da zaɓe ya ce an gudanar da wannan zaɓe ne a cikin takaddamar siyasa da halin zaman ɗarɗar da kuma barazana da tsoratarwa a wasu ɓangarorin wannan ƙasar. burundi dai ta samu kanta a cikin rigingimun siyasa irin waɗanda ba a taɓa gani ba tun bayan yakin basasar da aka kammala shekaru goma da suka gabata biyu bayan barkewar zanga-zanga a ƙarshen watan afrilu da ke ƙalubalantar shirin shugaba fiyar nkurunziza na neman shugabancin ƙasar a wa'adi na uku ɗumbin jama'a dai ne aka kashe masu adawa sun wa wannan zaben. labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc jama'a asusun lamani na kasa da kasa wato imf a takaice ya ce kalubalen kudade da ƙasar girka wadda ba shi yawa katutu take fama da shi ya zarta abin da asusun ke tunani a daidai wannan lokaci da kasar ke haramar jefa kuri'a lahadin nan mai zuwa akan ko za ta amince da bukatun masu bin ta bashi na ƙara tsuke bakin aljihun gwamnatinta da ba ta ƙarin basussuka asusun imf jiya alhamis ya ɗora wa gwamnatin firayim minista alexis tsipras alhakin kalubalen nan yana cewa gwamnatin ta yi tafiyar hawainiya wajen sayar da kadarorin gwamnati saboda haka girka na bukatar sassaucin biyan basussuka da kuma ƙarin bashin dala biliyan hamsin da shida daga yanzu zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha takwas imf ya bayyana cewa shekaru hudu da suka gabata ya yi hasashen cewa girka za ta tara dala biliyan hamsin da biyar. bayan ta sayar da kadarorin gwamnati zuwa karshen wannan shekara da muke ciki amma zuwa yanzu biliyan uku da rabi kawai ta iya biya asusun na lamuni da ke da shed kwata a nan birnin washington dc ya kara da cewa kasar girka ba za ta gaban kasa tattalin arziki ba samsam a wannan shekara inda aka misalta da ƙarin kaso 2.5 cikin 100 da aka yi hasashe watanni uku da suka wuce An kashe wani babban jigon mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ɗan asalin ƙasar Tunisia a wani harin jirgin sama mara matuƙi a ciki wato da Amurka ta kai a ƙasar Siriya. Hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta bayyana haka ne jiya Alhamis. Tariq bin Tahar Al-Auni Al-Hazir shine mutumin da ya taimaka wajen tarawa IS kuɗaɗe da kuma agaza mata wajen samo mayaka daga ƙasashen ƙetare. saboda haka ma ma'aikatar harkokin wajen amurka take masa lakabi da sarkin wato maharan kunar bakin wake a ƙarshe wakilin tattaunawa daga ƙasar iran na aika sakonni masu karo da juna game da hawa teburin shawari da kasashen yammacin duniya akan shirin nukiliyar iran ɗin sakataren harkokin wajen birtaniya philip hammond ya ce zuwa yanzu babu wani muhimmin ci gaba a wannan tattaunawa da ake yi har yanzu ana ci gaba da aiki a cewar hammond a lokacin da yake ganawa da manema labarai a kusa da haraba tattaunawa to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda kuka ji wata kungiyar malaman addinin islama sun kuduri wato ta kudur aniyar kawo ƙarshen barace-barace a faɗin najeriya da almajirai ke yi daga muna ga mustapha nasiru batsari matsalar yawon barace-barace ga yara masu karatun allu a yankin arewacin najeriya matsala ce da ta daɗe ana fafutukar magance ta To a yanzu haka dai wata sabuwar kungiyar mahaddata alkur'ani da suka yi karatu a makarantun tsangayar sun lashi takobin ganin sun kawar da barar a tsakanin almajiran allon Sheikh Hassan Musa shine shugaban kungiyar a Najeriya. Barar da muke magana ita ce bara ta ƙananan yara wadda aka duba almajirai 'yan tsangaya da suke bara a kantuna da tituna da tashoshin mota da wurin da duk bai dace ba. za a ga shekarunsu baya wuce shekara goma sha biyar da yardan allah idan muka samu goyon baya mu a wannan majalisa a wannan kungiya wacce muka hada dukkan arewacin najeriya za mu kau da wannan barace-barace cikin karamin lokaci me wani dubaru kuke da shi ganin barin nan an daɗe ana ta kiciniya abin har yanzu abin ba a kai ga nasara ba ku kuna da wata wasu sabbin dabaru muna da ban fuskar malamai daban-daban akwai malaman ilimi na hadisi akwai malaman fikihu akwai malaman kaza wani irin goyon baya ne za a baku har ku magance baran nan to goyon baya daga ciki shine shugabanni hukuma gwamnati to su neme mu mu zauna da su kuma baran nan talauci ne ya kashi da wasu dalilai to mu akwai sirrin da za mu gaya wa gwamnati da goyon bayan da muke bukata wacce wannan mu ne wanda wannan baran ni ina tabbatar maka a matsayina na shugaba na mahaddata alkur'ani to cikin ɗan lokaci kaɗan da yardan allah irin wannan bara gaba ɗaya a najeriya arewa ban ce na nakasassu waye ba abin da ya shafi ƙananan yara almajiran tsangaya babu shakka za a ga babu shi. Sarkin malaman jihar Niger wanda kuma shine sakataren yada labarai na kungiyar Alhaji Mamman Damariga ya ce suna da ƙwarin gwiwa akan wannan aiki da suka sanya a gaba. Tabbas in aka mika aikin nan inda ya dace sun san hanyoyin da za a bi a gyara wannan al'amari kuma gwamnati ta gane cewa to lalle yanzu aka sa aiki hannun mai iya yi ne mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida dan mutan batsari to kafin mu ci gaba bari a ji wani yaro mai baiwa azalan alaikum za mu je maganin mu ta gero karan mota ba ringi babban mota ba ringi a haɗi maku sunan dawa dawa rakiya sunanta in gyaɗa asa sunanta shinkawa ce bilkisu kun ji amaryan malam mamman kunu mai gaya amadu kun ji mara gaya tsalaha ne kunin kan wasu biyanu miyar kubewa ce sai luba miyar taushe hajara ce sai miyar kuka hau'a'u ƙarago ɗan sanda ne sai ta ba ke nemo sa can wani mai tansidi shi ya siya makaho mota direbobinsa makahi fasinjarsa samakahi a sun a dokar daji masallacin kura da baban makara limami kura ta gama kahon doki in ta ci shi ta ta mana in kyauta ba shi ta bar nama bera sunan shi ma'azu zakara sunan shi zubairu malam bello laka bewa zainabu abu birabisko shinkaha garin kwaki alhaji audu jakkajin mai sunanta dambu sunan hirfa'i kaza sunanta zube da kunji mai dayyar kasinja iya da da kulle almadiri daga hudu guda na shuka gyara kunji guda na shuka maiwa guda na shukan maratu na sata a baki da daɗi ni ne na sani ni ne na ci da gajera na je bara a riga ciwon ciki ya riga ni guda na ji mani kan wani guda na ji kamani manda ba magani kenan ba ku samu gero gero ku samu geron da ku haɗa shi da yara mata girbi girbi sun girbe har sun samu ruwan wankewa ku samu ƙwarya ku samu ƙwariyar nono alili ya mani dam sun zagaya ban daki in kalli ka ce hulata na ran da lama ciki na sa ciwon ciki ya soki. ina iyata ina iyata idan kina so ki samu ladar a gai, sheka, a ci gaba da bayyana ra'ayi da 'yan najeriya ke yi game da sabuwar gwamnatin kasar kungiyar jama'atu nasir islam ta faɗi a wata liyafar shan ruwa da 'yan jarida a kaduna cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kama hanyar dakile matsalar tsaro a ƙasar. Isa Lawal Ikara gare ka. Ƙungiyar Jama'at Nasarar Islam ta ƙasa ta ce ziyarar ƙasashe makwabta da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi yana da matuƙar mahimmanci a game da harkar tsaro a wannan ƙasa. Babban sakataren ƙungiyar ta JNI Dr. Khalid Aliyu Umar wanda ya yi wannan jawabi a lokacin taron shan ruwa da 'yan jaridu a jihar Kaduna ya ce ko zuwa yanzu an riga an fara ganin sauyi a ɓangaren tsaron wannan ƙasa. Gaskiya ko mahaukaci ya san cewa an ɗan fara samun canji. Ko yaron da bai hankali ba ya ɗan an fara samun wato canji alhamdulillahi harka tsaro ana sake ci gaba kuma dai dama ba yau ne kawai za a yi a ce an yi ta ta kare ba zai ɗauki wato lokaci gaskiya akwai ci gaba wa in kana akwai shauran wasu abubuwa na barazana har yanzu kuna da wata shawara da kuke ganin da za a ɗauka kila za a gaggauta samun nasara musamman akan harkar tsaron ƙasar nan to shawarar da muke da ita ita ce lalle lalle kamar yadda gwamnati ta sanya himma to muna fata kar ta yi sako-sako musamman inda ta ce ai ana yaƙi a wuri to ba daga wani wuri ake yaƙin ba a inda ake yaƙin ya kamata a je a yi to kaga wannan babbar matashiya ce da shugaban ƙasa ya yi cewa a tashi a daina yaƙin abuja a tafi can borno ɗin kaga wannan al'amari ne wanda ke muhimmi kuma lallai lallai fitan da yi makauta na ƙasashe chadi da kamaru da nijar kaga wannan abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci mana fata Allah ya musu taimako. To kuma ya jawo hankalin kungiyar ta jama'at nasarar Islam har ta kira shan ruwa da kungiyar 'yan jaridu a jihar ta Kaduna? Wato manufar ita ce wato kullum sai ana jawo juna kusa aka yi ma iya fahimtar juna. ko a addinanci ko a zamantakewa kamar yadda waɗanda ba musulmi ba ma suna nan wato tare da mu don wato mu nuna ana nan ana aiki tare don ciyar da ƙasar nan gaba don ciyar da addini gaba don bunƙasa harkoki na wato zaman lafiya ko mu nuna wa abokanmu ko 'yan uwanmu 'yan jarida cewa lallai muna yaba irin gudumawar da suke bayarwa shugaban gidan rediyo nagarta mai zaman kanshi a jihar kaduna malam lawal yusuf saulawa na ɗaya daga cikin wasu 'yan jaridun da suka nuna jin daɗin su game da wannan taron shan ruwa wannan ne a gare ni abun farin ciki ne kwarai da gaske domin kungiya kamar jama'atun nasarar islam a ce tana yin tunani na kiran 'yan jarida domin su sha ruwa tare da ita a cikin wannan wata mai alfarma gagarumin al'amari ne domin wannan watan shine watan da ake ta kokarin kyautata da inganta zumunci sunana isaiah benjamin daga leadership newspapers gaskiya muna nuna godiya ma jni domin irin wannan kira da ake kira mu ba wai an kira yan jarida musulmi kadai ba an kira both musulmi da christo da christian sunana dominic ozo secretary din nuj wannan shine cancanta idan ana so zaman lafiya ire-ire wannan taron ne ya kamata a dinga yi musamman kaduna ka gani shekara na arba'in da uku yanzu a kaduna lokacin da na zo kaduna ba babanci abin da ya kamata kenan a dinga yi isa lolikara murar amurka daga kaduna a najeriya haka ne kuma a gaida na ikara yanzu kuma bari mu ɗan koma gefe maryam dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara hira da Mrs. Grace Brent inda ta taɓo batun ƙungiyarta ta Grace Brent Foundation da kuma siyasa. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka. To wace irin rawa kika taka a fagen siyasa musamman a lokacin da kike rike da matsayin sanata a jihar Adamawa? Eh, siyasa na shi na ce na hada shi da foundation Eh. domin siyasa ba magana ba ake kawo ba demokradiyya idan mutane idan talakawa ba su more ki ba ko kuma ba su more ka ba a makami da Allah ya baka aikinka ya zama banza kenan don hmm. demokradiyya abinda bature suna kira dividend of democracy ko ke dan majalisa ne ai dan majalisa ba kawai ba ka je ku yi dokoki kawai ko da shi ne ana ce family responsibility na dan majalisa amma ba zai hana ka ba mutane da sun zabe ka su ma su dan more ka a cikin ayyuka ka ni mace ce kuma na gaya musu lokaci da za su zabe ni wani ce mace na fari wanda za ta zama senator a adamawa kuma a north east region gaba daya kuma ni ke first female senator wanda aure ne na yi a wajen kuma mutane sun zabe ne a kan cewa eh ni matan aure ne sun aure ne sun aure ne gaba daya ne ba su aure ne ba don in yi aihuwa kawai Allah ya tunike ni Allah ya sa kauna na a zuciyarsu don ba kauna ba abin bai taba faruwa ba a Najeriya ce mace na aure an zabe ta Adamawa su nuna cewa Najeriya kasa duka mu ba babanci addini ba babanci na kabilanci abinda aka nuna kenan adamawa kuma abin da muna nema addu'a abin da muna ta kokowa muna fama mu Allah ya ba mu mu samu nasara mu yi shi ne cewa idan mace ta yi aure ko ina ne mace ta yi aure idan namiji ya ya dauki mace ka aure ta ka kawo ta garinka ba cewa kawai haihuwa ne kawai zai hada ku ba. ka gani abin da aka nuna ma najeriya adamawa baban abin nan ne jarabawa ne kuma ya kamata sauran state su kofa su yi abin don yanzu damuwa da muna ta samu a najeriya eh. akan magana kabilanci idan dukanmu mun san cewa aure na allah ne kuma kasa na allah ne ka auren mace don an ce ne a kaduna wannan ba cewa ya kamata ce niyyar kaduna ce ba don iyaye na ba daga kaduna ba misali ni a kaduna aka aike ni na ba daga kaduna ba amma tun da an aike ni a kaduna ai ya kamata buga kirkina ce niyyar kaduna ce. to bayan siyasa da kuma grace brand foundation akwai wasu abubuwa da kike yi. na manta gaya miki cewa ina da eh. foundation ma wanda ana kira foundation na wanda suka yi aure daga waje misali ana kira shi association of eh, Inter ethnic marriage eh, Inter ethnic married people ne sunan wannan foundation ma So wannan ngo ne ngo ne ana kira shi association of inter ethnic married people don a najeriya misali in gaya muke idan ka tara mutane goma a najeriya ka ana ina ana lissafi ina miki misali eh, misali a ce ka hada nigerians guda goma in gaya miki a cikin research da muke yi bakwai a cikin mutane goma din nan aure su daga wani wuri ne to wannan babban abin na ne a gabanmu babban alheri ne haka ne babban alheri ne a nigeria. idan mun zo na mun amfani da wannan abu zai rega mana fada jayayya da kashe-kashe da muna yi a banza a iska ba za mu dinga samu irin wahala da matsala da muna ta samu da nan ba. To har yanzu auna magana wannan ya ce shi kabilan shi daban wannan shi ya ce addinin shi daban menene menene Allah bai yi kuskure ba ya hada mu Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Mrs. Grace Brent da Miss Julie Gresham da ta taya na gabatar da shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Muhammadu Salisu Rabu'u da shiri na gaba. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jarida Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko da ke cewa azumin bana kowa ya ci tuwon gidansu in ji Nasiru 'yan rufa'i. yayin da a shafi na uku na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ta'aziyar malamin mawaka adamu dan malaya jos yayin da a shafi na uku ta buga labarin da ke cewa an yi maraba da cire shingayen sojoji a hanyoyi a shafi na 26 na jaridar ta aminiya ta buga labari da ke cewa botsarewa apc an ba hamata iska a majalisa kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken batun magance illolin likitocin bogi sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarinta mai taken a yayin da buhari ya sha alwashin kwato kudaden sata su waye sabbin amaren efcc a shafi na sha uku na jaridar ta leadership hausa ta buga labarin da ke cewa za mu kwato dukiyar al'umma da aka sace cikin wata uku in ji buhari yayin da a shafi na sha hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa shagali shugabannin afirka biyar masu jirage mafi tsada a wannan makon jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta kamar kullum a shafi na uku mai taken janye shingayen jami'an tsaro muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA mai magana Suleiman Mewake Tutas karamar hukumar Gwaram ta a Najeriya. To a yau zan bayyana ra'ayina dangane da matakin da gwamnan jihar jigawa badar abubakar ya ɗauka a yankunan mu wanda gwamnatin baya ta bayar aikin hanyar mu na kwangila a yanzu haka ana cikin yin aikin amma ya ba da sanarwa a dakatar da wannan aiki ya soke don haka yaya ana yabansa da yin sallah ya kasa yin alwala Salamu alaikum biyoyi a Allah ko bani dama in mai girma janar Muhammadu Buhari zababben shugaban Najeriya kira ga wato magana nan ta 'yan boko haram da kuma sojojin najeriya ya kamata ko da sojojin najeriya gaba ɗaya za a ɗiwa a kai a kai maiduguri in nan ya kamata a ɗibe su a kai su wannan mutanen da ake kashewa ya yi sun yawa abin ba ba daɗi son cewar shi mai kokari ne kuma yana da niyyar yin amma ya yi kokari a gaggauta sunana alhaji garba nefa babban alhaji daga kano najeriya salamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na muryar america ka hali mai kajin waya gajirga karamar hukumar kurfa a jihar katsina to katsinawa ko mu gaba da adaya allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya allah ka sa mu ibada karbaba na farko dai ina so in yi kira ga gwamnan jihar katsina da latin jihar katsina aminu bello masari dan allah dan allah ya gaggauta cire mana wannan kananan hukumomin da aka naɗa shekara da ta wuce domin gaskiya wannan ƙananan hukumomin da aka naɗa haramtacci ne wallahi su suka bi kusa da mu To an gode yanzu kuma bari mu kaɗa ƙasar Kamaru don sauraron wa'azin zaman lafiya albarkacin watan Ramadan. na billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kan maganar zaman lafiya wato addinin musulunci sunan sama ma dama islam shine zaman lafiya wato duk wani abin da kake ana yi da sunan musulunci na tada hankali wato son zuciya ne ba abin da musulunci ya kawo ne cikin ƙur'ani allah maɗaukakin sarki duk wani wanda ya kashe rai guda kamar ya kashe dukkan halittan allah gaba ɗaya ne wani kuma duk wanda ya ƙoƙari ya tsirar da rai kamar ya rayar da rayukan duniya ne wannan addini da ke kira a kan a yi zaman lafiya a kiyaye mutunci da rai wanda dabba ma ba a yarda mutum ya cutar da shi ba a ce wannan addini ya zamanto shine addini mai kashe mutane addinin musulunci addini ne zaman lafiya addini ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da makwabtansa in ka duba cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bayahudi da yake shi boyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi ina tare da mahaifinsa kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam kwadaita masa musulunci ya musulunta bayan haka ya mutu kaga addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna da wayannan mutane haka ba zamantakewa wajibi ne Allah ne halice mu in dai za a yi mutum wa'azi ya zo a hankali ya ji ya bi addini in Allah shi da shi zai karba duk irin hikiman ka da kake da shi baka isa ka shiga zuciyar mutum ka shirin da shi ba tunda babban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce abincin sa ya girma shine Abu Talib baban sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya mutu yana kafiri bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi ba annabi ya yi da shi kalma kalma guda kul la ilaha illallah kalimatun uhadu laka biha indallah ka faɗi wannan kalma daya zan kai hujja gurin Allah cewa ji ka faɗa yaki ina tare da kafirai abokanansa suka ki shi yake ya mutu haka ashe zuciyar nan Allah madaukakin sarki shi ke cusa mutum musulunci mutum bai sai cusa mutum musulunci ba saboda haka mutum ji tsoron Allah ya san in ya kashe rai Allah zai tambaye shi wannan ran akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da nuna cewa duk wani wanda aka kashe shi zai tashi ranar tashin alkiyama ya ca kuma wanda ya kashe shi yana ce ya Allah yana ce masa salha zalima qatalani ya Allah ka tambaye wannan me yasa ya kashe ni To mun gode Malam Muhammad daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma ga nagala danci ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Wasu mayaka da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kashe akalla mutane 150 a har-haren bayan nan a arewa maso gabashin Najeriya. a hari mafi muni jami'ai sun bayyana cewa mutane 97 ne aka kashe a garin kukawa da ke kusa da tafkin cari a yammacin laraban nan shaidu sun bayyana cewa 'yan bindiga sun shiga masallatai suka yi ta harbin jama'a lokacin da suke sallar magariba gabanin buɗe baki sannan suka kaiwa gidaje hari inda suka harbe mata da ke dafa abincin buɗe baki a wani hari na daban kuma mayaka sun kai farmaki a kan wani ƙauye da ke kusa da garin mangudo a yammacin talata inda suka kashe mutane 48 shaidu sun bayyana cewa 'yan bindigan sun keɓe maza da mata sannan suka buɗe mazan wuta waɗannan garuruwa guda biyu duk a jihar borno suke jiha wadda ta kasance cibiyar ta'addancin boko haram da tsawon shekaru shida kuma wannan jiha dai ta fuskanci karin har-haren boko haram tun bayan fara shugabancin muhammadu buhari ran 29 ga watan mayu jama'a masu sa ido daga majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa zaben 'yan majalisar tarayya da aka yi a ƙasar burundi litinin da ta gabata ba shi da inganci da adalci kuma ba za a amince da shi ba ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke lura da zaɓe ya ce an gudanar da wannan zaɓe ne a cikin takaddamar siyasa da halin zaman ɗarɗar da kuma barazana da tsoratarwa a wasu ɓangarorin wannan ƙasa barin da dai ta samu kanta a cikin rigingimin siyasa irin waɗanda ba a taɓa gani ba tun bayan yakin basasar da aka kammala shekaru goma da suka gabata biyo bayan barkewar zanga-zanga a ƙarshen watan afrilu da ke ƙalubalantar kudurin shugaba pierre nkurunziza na neman shugabancin ƙasa a wa'adi na uku ɗimbin jama'a ne suka rasa rayukansu a ƙarshe wakilan tattaunawa daga ƙasar iran na aika sakonni masu karo da juna game da hawa teburin shawari da kasashen yammacin duniya akan shirin nukiliyar iran to masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma bello habib galadanci wanda ya na gabatarwa da cd wanda ya bada umarni da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato jim hamon ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa mu huta lafiya Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.